kiruto Karansi. eh ana mining har jarirai ma yanzu ga sun fara mining an ɗora kafar yaro yana ta daddannawa an fara mining to da aka yanzu fa gana nan da professor yake hankalin matasa yana kan mining professor baka taɓo matasa inda suke so ba a yanzu mining ake yanzu kiripto eh, menene Karansi ake da ɗayan wanne ne sunansa ga dubu biyu wani matashi zai ce ma ai malam kaɗan ka taɓa kamfanin nukan nan na cryptocurrency ɗin nan sun fi dubu biyu ice yanzu malam hankalin matasa ya koma nan nan gaba duk sai an rufe jami'o'i duk sai an rufe majalisosi, duk sai an rufe kasuwanni in dai har matasa ta fara fashe musu to za a sha mamaki ni na ko wanda ya ce malam in ta fashe jirgin sama zan sai maka wannan jami'ar da wannan yake cewa ba mu da jami'a yace zan maka jami'a ashirin a Najeriya ka bari kai dai kai addu'a malam ta fashi na tashi ne ta addu'a Allah ka sa ta fashi Allah ka sa ta fashi yace daliban nan naka din na gaban ka dinna ma zuwa makaranta kowa na ɗauki nauyin karatun sa shekara goma nace Allah ka sa ta fashi yanzu da yanzu matashi in ba hanyar fashewa kai masa magana ba babu magana akwai wanda ya haɗa waya kusan goma yana yi da hannuwa yana yi da kafa eh yana yi da hannuwa yana yin da ƙafa so ake akai wannan point din point ɗin ta fashe ta koma kuɗi kuɗin su bunƙasa a samu biliyoyin dala ana kwance a ɗaki ana danna waya don haka yanzu ka ce mutum ya tafi gona ka ce mutum ya tafi rana ya tafi kasuwa mining kawai ake yanzu eh wannan abin yanzu ya riga ɗauki hankalin matasa in ma mun yi magana su ce malam ba ku gane ba ne ai malam baka fahimta ba ne ka daina magana akan abin da baka gane ba malam wannan abin ba za ka gane ba ba za ka fahimta wa malam eh a ƙara bincike malam na to Allah na daina magana to insha Allah yanzu addu'a zan yi Allah ya sa ta fashe tunda kuma alƙawura na daina magana yanzu Allah ya sa ta fashe ba wani bayani da zaka wa matasa yanzu da ya wuce yanzu kai musu magana akan mine yasa da na zo na ga duk wasu kansu a ƙasa na nace anya waɗannan muna nan muna lacca su suna can suna tattara point da za a samu kuɗi wadda aka yanzu masu mana girki ma yanzu za mu shi ganga inda ma yi nan ta fashe nan gaba girki ma dai ka tashi ka yi da kanka to jami'a ma sai a buɗe ɓangaren mani din a karama kalla profesa kai baka ta dannawa domin za ka jira ɗalibai sun wuce ka <laughs> kuma kwanan an ce ta ɗan fashe ɗin wasu sun samu dubu ɗari biyu dubu ɗari uku dubu ɗari biyar an ce wannan ɗan somin taɓu ne a wanda ya ce min shi nasa zai kai kusan dala dubu ɗari kusan ko shida abin da muka buga ya fi wajen miliyan kusan ɗari nawa shi abin da zai samu kenan don haka wannan ba wani wa'azi da karantawa da za ka masa cewa ya taho jami'a ya zo ya digiri shekara hudu ana bin sa ana masa lissafi wannan magana yanzu ta kusan karewa wannan abu yanzu shine yanzu latest abin da ake magana a kansa a duniya kan magantalan arziki shine yanzu duk duniya ta koma kan wannan in ka shiga intanet ka shiga jaridu ka shiga bangarorin matasa hankalinsu duka ya koma kan wannan abin so da ya kamata a ce jami'o'i su tsaya maimakon mu tsaya muna ta cewa ba su daidai ba ko sun bata lokaci na ji wani matashi yana ba da amsa ya ce ai ba abin da ba hatsari jirgin sama ai yana faɗowa mota tana hatsari jirgi yana nutsewa a jami'a ana faɗuwa mu ma mun fara ne da kaɗan kaɗan wata rana jami'a gaba ɗaya za mu gina muku malam na Allah ya sa to saboda haka wannan inganta hanyoyin da kuma tattaunawa masana su shiga cikin wannan dabarun domin buɗe wa matasa hanyoyi yadda za a zo ba a yi asara ba kuma a samu abin da ake bukata tunda yanzu komai kai magana sai a ce kuɗi kuɗi ko karatun jami'an ma sai a ce wani fanni ne aka fi samun kuɗi wanne ne aka fi samun kuɗi wanne ne ake yin kuɗi ina za a samu kuɗi ya za a tara kuɗi ya za a yi da kuɗi to wannan harkar kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ɗin ta riga ta mamaye zukatan mutane